Bismillahi Rahmanu Rahim. Tubali, wato Dr. Yan, babi na talatin da hudu. Ban taba damun ijiye ku a cikin gidana ba sai yau. Kaddubban zakattun wofi, kafiran arnan da ba sa sallah. Ta yaya ma za a ce yarinyar da nake biyan kuma maƙudan kuɗi duk wata a kanta, za a neme ta a rasa. Ashe ma tun wofi da na banza na tara lusare waɗanda ba su da aiki sai ci da kwanciya. Ku fita ku bar min gidana yanzu ba sai an jima ba. Duka na sallame ku kada na sake ganin ko da mummunar fuskar ɗaya daga cikin ku ne. Ku fitar min a gida. Dadin ya ƙara maganar cikin ɓacin rai, Dan har yana jin tamkar ya rufe gas ɗin da duka. Su kuwa kattun banzar sun matakar jin haushin zagin da alhajin ya yi musu. A so da niyyar su kuma shine su tanka masa, amma kuma a sai dai tana cewar zai iya sa a ɗaure su ne yasa ba su tanka masa ba. Sadaf-sadaf haka suka kwashe komatsansu suka fice daga cikin gidan. Janet kuwa zaman tushen yana mai jin wani irin tafasar zuciya saboda allurar nasa ta motsa. Sosai marukan da barista kabir ya shirara masa suka tsaya masa rai. Lalle barista kabir din ya yi sa'a kasancewar shi ganin mahaifinsa. Domin yau da a ce wani ne daban ya yi masa hakan ba barista din ba ya yi rantsuwa bindiga zai sa ya harba mutum. A can bangaren barista kabir din kuwa yana fita daga cikin gidan motarsa da ya yi fakin a waje ya shiga. Bayan ya yi wa motar ki ne kuma ya saki wani irin murmushin mai kama da dariya. Hakika irin wannan firgicin ya jima yana so ya gani akan fuskar yayin nasa akan Jannat. Dama shi ma Junaid, wannan tsoron shi yake matukar so ya ga yayi tasiri a cikin zuciyarsu. Tukunnama Alhaji Idi Sale Dakata, wannan kaɗan daga cikin bangon littafin tashin hankalin da zaka faɗa ne a nan gaba. Baris ta kabar din ya faɗa a bayyane, kana zuciyarsa cike da nishaɗi ya nufi gidan Dr. Sajo, domin dama duk abin da yake yi ɗazun pretending ne kawai ba komai ba. ko da ya isa gidan Dr. Sajan kuwa ya samu Dr. Sajan na nan kasancewar yau din weekend babu aiki har cikin falon Dr. Sajan kuwa ya shiga bisa jagorancin wani dan matashin saurayi wanda zai iya kai sa'an Rayyan wanda kuma yake dan Dr. Sajan ne yana shiga cikin falon ya durkusa gwiwoyinsa a ƙasa tare da kai goshinsa ƙasa ya yi wa Allah sujjada. Wani irin farin ciki yake ji a cikin zuciyarsa. Bayan ya ɗago daga sujjadan ne kuma ya kalli Dr. Sajo da ke kallonsa yana murmushi. Cikin matakar farin ciki yace, Alhamdulillah Allah abin godiya. Dakta shawarar mu ta yi komai da muka tsara ya tafi yadda ya kamata. sha Allahu yanzu kwata-kwata ma hankalinsa ba zai taɓa zuwa kaina ba. Murmushi Dakta Sajan ya faɗaɗa lokaci ɗaya kuma farin ciki ya bayyana akan fuskarsa. Barista Kabir kuwa ci gaba yi da cewa Junaid ya ɗaura kansa da kansa da zaluncin da yake yi wa Jannat tsawon shekaru. Yanzu shi kansa yaya Idi bai isa ya yi wani tunani akan abin da ya shafe ni ba, Alhamdulillah Allah. Still murmushi mai kama da dariya Dr. Sajan yayi. Cikin kuma jin daɗin labarin da Barista Kabir din ya zo masa da shi yace ce, Masha Allah Barista Kabir, wannan abu yayi yi daɗi. Haka muke so yanzu ka ga mun ɗauke hankalinsu daga kan komai. Za su tsaya wa abu ɗaya ne kawai, inda kai kuma za ka ci gaba da bincike da kuma ƙara adana hujjojinka. Sannan Jannat kuma tana killace a gidan mijinta. Alhamdulillah wannan shine matakin nasara na farko da muka fara hawa. Kai ba da kabir din ya jinjina kana cikin gamsuwa ya ce, Insha Allah da sannu duk wani kulli zai warware, gaskiya kuma za ta yi halinta. Yanzu suna cin hankalin Sadiq a tashi, musamman shi yaya. Dariya Dr. Saja ya yi tare da gyara zamanta, cikin ya ba wa shirin nasu ya ce, Aikinmu ya yi kyau gaskiya, Allah kuma ya dafa mana. Amin mu amin, barista kabar din ya amsa, zuciyarsa wasai babu wani alamun damuwa. Hira suka ɗan taɓa kaɗan da Dr. Sajan kafin daga basani, bisani barista kabar ɗin ya tashi ya tafi. A can gidan su Rayyan kuwa kusan a tare suka jero wajen shigowa cikin gidan, wanda kuma dawowarsu kenan daga sallar asuba. Abba da kuma Dr. Rayyan ne a gaba, sai Ramadan da Rayyan Nusra da ke take masu baya. A haka suka su cikin babban falon da ke ƙasa, tare da neman waje kowannensu ya zauna. Mami kuwa sanin zaman shan kofi al'adar mazan gidan ne ya sa tun kafin su dawo daga masallacin. ta gama haɗa musu kofi wanda ya ji kayan kamshi. ganin shigowarsa cikin falon ne kuma ya sa mami ɗaukar kofi ɗin tare da tahowa cikin falon zama ta ya tsakiyar su kana ta fara tsiyayawa kowannensu a mok ta miƙa musu riyam nusra ne ya karɓi mok ɗin kofi ɗin da mamin ke miƙo masa tare da tankwashe kafafuwansa. cikin yanayin jin daɗi ya ce mami na gode ga wannan alfarmar da na samu wanda yake sawa nake ga kamar ina gaban mami na don ita ma haka take yi min da zarar na dawo masallaci sai ta ba mu abin tabawa wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa na ji zaman gidan nan ya min na hoton dariya mami da ramadan suka yi domin hatta abba ma sai da ya dan murmusa shi kuwa rayyan gaba ɗaya ma ya ɗauke wuta yayin da ya kawar da kansa gefe a hankali yake sifin kofi ɗin ko gefen da su rayyan ɗin suke bai kalla ba mami kuwa bayan ta kammala Haɗa musu komai ne ta mike tare da komawa kicin. ɗin kofi ɗin da ta haɗa shi musamman don Janna ta ɗauka, ko da ta fito daga cikin kicin ɗin ba tare da ta tanka wasu Ramadan da Riyam da ke hira ba, kai tsaye ta wuce ɗakin Jannat. A hankali ta murɗa handil ɗin ƙofar falon ta shiga, kamar kuma yadda ta tsammata hakan ne ya kasance saboda babu kowa a cikin falon. Kai tsaye ƙofar bedroom ɗin ta na ba, ko da ta je tsayawa ta a bakin ƙofar tare da ɗan ƙwanƙwasawa kana cikin kulawa ta kira sunanta jannat a can cikin bedroom kuwa jannat da ke zaune a kan sallayan jin muryar mamun na kiran sunanta ne yasa ta amsawa a ladarce mami ko da ke tsaye jin jannat sun ta amsa ne yasa ta tura kofar ɗakin a hankali ta shiga bakin ta ɗauke da sallama ganin jannat ɗin da ta yi akan sallaya ne kuma ya ka ta sakin murmushi cikin kulawa ta ce masha Allah tana kin tashi ashe kai jannat in ta jinjina alamun i eh, Lokaci ɗaya kuma ta yi ƙasa da kanta cikin sassanyar muryarta da ke bayyana zallar ladabinta ta ce, Mami ina kwana? Yalwataccen murmushi mamin ta yi tare da cewa lafiya lau Jannat. Fatan ke ma kin tashi lafiya ya jikinki. Cikin jin daɗi ta ce da sauƙi sosai. Jannat ɗin ta bata amsa tana mai ɗan wasa da yatsun hannunta. Masha Allah haka ake so Allah ya ƙara sauƙi. Amin mami na gode Jannat ta kuma faɗa. Ita ko mai murmushin jin daɗi ta yi tare da cewa ga kofi nan mai zafi maza ki shanye shi. Za ki ji ɗumi cikin ki zai ware. Mamin ta faɗa tana mai ijiye mata makɗin kofi ɗin. To mami na gode. Still Jannat ɗin ta faɗa tana mai ƙoƙarin gyara zamanta. Mami ko murmushi ta yi tare da cewa ba komai Jannat. Ki saki jikinki idan kin sha kofi din kuma za ki iya komawa bacci. Ki dai samu ki huta kin ji ko? Kai Jannat in ta jinjina inda mamin ko cike da ƙauna haɗi da yaba hankalin yarinyar ta juya ta fata, Ganin fitar mamin ne kuma ya sa Jannat ɗaukar kofi ɗin a hankali ta so ma sha. Saboda daɗin da kofi ɗin ya yi ne kuma ya sa har ta shanye fiye da rabinta ba tare da ta farga ba. Jin cikinta ya yi ɗumi ne kuma ya sa ijiye sauran. Alhamdulillah kuma ta ɗan ji ƙarfi a jikinta. Mami ko tana fita daga ɗakin Jannat ɗin Direct Kitchen ta sake wucewa don soma shirin aikin breakfast. Yayin da kuma har yanzu Ramadan da Riyam ke zaune a cikin falon suna taɗe. Kasancewar tuntuni Riyam ya tashi ya haura sama. Ko da ya je ɗakin nasa ma kuma kwanciya ya yi. Saboda gaba ɗaya daren jiya bai wani samu isasshen bacci ba. Cikin sa'a kuwa yana kwanciya bacci ya ɗauke sa. Karfe bakwai da rabi daidai Mami ta kammala hada duk wani abu da take yi. Ita da Riyam ne kuma suka jera duk abincin akan dining table yayin da Abba da kuma Ramadan ke zaune a cikin falon. Bismillah komai ya zama ready ina Riyam bai sauko ba ko? Mami ta faɗa a daidai lokacin da take ajiye plate na cin abinci Jin abin da ta faɗa ne kuma ya sa Abba da ke zaune yana karatun alkur'ani jiyowa ya kalle ta. Cikin tasasa harshe ya ce, Masha Allah, amma ni kam daga yau na daina cin abinci a cikin ku. Ana shirya min nawa a can dining table ɗina. Murmushi ma mai ta cikin gamsuwa da kuma fahimtar mijin nata ta ce, To shi kenan ranka ya daɗe insha Allah. Na ga shirin ma na musamman zanna maka. Yar dariya suka yi yayin da Riyam Nasiru kuwa kallon abban yayi. Cikin nishaɗi ya ce, Abba kai ba za ka yi irin na turawa ba ne? Murmushi abban yayi tare da girgiza kansa ya ce, To ai ni ɗin ba bature ba ne Riyam. Kai Riyam ya jinjina a ransa yana mai jin daɗi. Saboda a karan farko kenan da ya ga abban ya yi masa murmushi. Tabbas ya ji daɗin abin. Mami ko cewa ta yi Ramadan da Riyam duk su taso su zo su ci abinci. Aiko dama kamar jira suke yi. Zama suka yi akan dining table ɗin yayin da Mami da kanta ta yi sabin ɗinsu. Kana ita ma ta yi sabin ɗin kanta. Abba kuwa har yanzu yana nan zaune a cikin falon. Suna cikin cin abincin ne kuma Mami ta ɗanɗako dago kai ta kalla Abban. Cikin tausa murya irin na mata masu ladabi ga mazajensu ta ce, Yawa Alhaji yarinyar nan tana kaga irin yanayin da yanda ta zo gidan nan. Komai an yi sa ne a sace a ɓoye. Hakan yasa bata zo da suturin sawa ba. Sai nake ganin me zai hana in dai babu matsala a fita aje a samo mata suturin sawa. Kai abban ya jinjina cike da gamsuwar abin da mamin ta faɗa ya ce. Tabbas ya kamata kam a samo mata kayan sawa. Tun dai a yanzu kam duk wani haƙƙin ta ce da shan ta da sutura jinya yana wuyar mijinta ne. Saboda haka ku tambaye sa ya bada kuɗi. Idan ya so sai ki je ki yi mata duk wata siyayyar da ta dace. Kai Mami ta jinjina cikin kuma 'yan ƙasa da murya da alamun ladabi ta ce, Mijinta kuwa, kwarai kuwa shi ɗin dai, ai yanzu duk wani nauyinta ya rataye ne akan wuyansa ne. Haƙƙinsa ne dole kuma shi zai sauke don haka ya fara da wuri ma. Kai Mami ta jinjina kana a gamsashe ta ce, To shi kenan insha Allah zan yi masa magana. Daga haka ko babu wanda ya sake cewa komai, suka ci gaba da cin abincinsu. Bayan sun kammala ne cin abincin nasu ne kuma suka dawo cikin falon. Mami ko ganin lokaci ya ɗan ja sosai ne yasa ta kalli Ramadan kana cikin kulawa ta ce, Ramadan je ka kira min hammanku, ga shi har kusan goma ko breakfast bai sauko ya yi ba. So, Ramadan ya ce tare kuma da miƙewa ya haura sama, ko da ya ƙarasa ɗakin rayyan ɗin samun sai a cikin blanket yana ta bacci, ba tare da ya tashe sa ba kuma ya jiyo tare da dawowa falon. Tun kafin ya zauna kuma ya kalli mamin tare da cewa mami, an yan fa bacci yake yi ni kuma gaskiya tsoron tashin sa nake kada na tashe sa kuma ya hauni da faɗa. Dan jin mamin ta yi tare da miƙewa tsaye ta ce, shi kenan ba damuwa bari na faɗawa wa abban ku. Kai tsaye falon abban ta wuce. Ko da ta je ta zauna ta ce mishi, zama ta yi a ɗan gefensa tana cikin tausasa samariya ta ce, na tura ramadan ya kira rayyan amma ya ce bacci yake har yanzu bai tashi ba. ba kuma san Rayyan kwata-kwata baya so a tashe sa idan yana barci ba ka san matsalar ciwon kansa kai abban ya girgiza bayan ya tankwashe kafafuwansa ne kuma ya dago da kansa ya kalli mamin cikin bada umarni kuma ya ce yau da kuma a tashe sa daga baccin da yake yi saboda yana da kyau ya san cewa yanzu ba wai lokacin kansa kawai yake da shi ba yana da lokacin wata maza ki tura ramadan ya taso sa Kai mamun ta jinjina cikin ɗan ladabtar da murya ta ce, Ramadan ya ce yana jin tsoron tashinsa kada ya yi masa faɗa, to ke ki je ki taso sa abban ya faɗa kai tsaye jin hakan ne kuma ya sa mami ɗin yin shiru saboda ta sani samarayyan baya so idan yana bacci a zo a tashe sa anyhow musamman kuma kasancewar yana da matsalar ciwon kai shi yasa mama ma take gudun yin duk wani abu da zai takura sa domin tun yana karamin sa idan yana bacci bata cika son tashin sa ba sai dai idan ya gaji ya tashi dan kansa fahimtar hakan ne kuma yasa abba miƙewa tsaye tare da cewa to ni bari na je na taso sa da kaina Hakan kuwa aka yi, inda kai tsaye ya nufi sama, nan sashin Rayyan ɗin. Yana zuwa ko ya tura kofar ɗakin ya shiga. Still Rayyan ɗin bacci yake yi, yayin da ya lulluɓe duka jikinsa da blanket. Ƙarasa shigowa ɗakin Abba ya idanu ya ɗan zuba fuskar Rayyan ɗin, yana mai tuno wata kamanceceniya. Numfashi ya ɗan fesar tare kuma da matsowa ya ɗaura hannunsa daidai kan wuyan Rayyan ɗin. Jin da ya yi jikin Rayyan ɗin babu alamar zafi ne, ya sa shi soma kiran sunansa a natse. Rayyan! Rayyan, Rayyan, Abban ya kira sunansa sau uku cikin kuma yanayin ɗan ɗaga murya. yi kuma sauti da amma muryar Abban ya ratsa kunnuwansa wanda hakan ya sa shi soma buɗe lansassun idanuwansa a hankali. Lokaci ɗaya kuma jijiyoyin kansa suka amsa. Sai dai ganin Abban nasa da ya yi a tsaye ne ya sa shi ƙarasa buɗe idanuwansa. Abba ko gyara tsayuwarsa ya yi tare da cewa, ka tashi daga wannan baccin da kake yi ka je ka ci abinci, san ba karya ba. sannan kuma ka kawo kuɗi za a je a yi wa matarka siyayya jin an ambaci mata ne kuma ya sa shi shagwaba fuska tare da karyar da wuyansa gefe cikin zallar yanayin shagwaba ya ce abba kuɗi kuma ni fa bani da kuɗi tsare shi da ido abban ya kana cikin tsare gida ya ce ka kawo kuɗi za a yi wa matarka siyayya na ce ko ka manta cewar yanzu duk wani ci da sha da ta fatarwa yana wuyanka ne bakinsa ya dan tura gaba kana cikin limshi ido ya murgina gefe tare da saka hannun shi akan beside ruwa ya ko ATM card ɗinsa. Mika abban ATM card ɗin ya yi still yana ta turo baki tamkar wani karamin yaro. Abba kuwa karɓar ATM card ɗin ya yi ba tare da ya sake cewa rayyan din komai ba. Ya juya ya fice saboda ya san Ramadan ya san number sa. Yana fita kuwa rayyan ya sake langubar da kansa. Cikin wani irin takaicin yarinyar da aka tashe sa daga baccin da yake yi ta sanadiyyar ta. kwana ɗaya kawai tag da ta yi a gidan nasu yau ga har an fara takura rayuwarsa da shiga sabgarsa a kanta abba kuwa ko da ya sauko ƙasa ya ta yanka tsanya ba wa mami tare da cewa ki saya mata duk wani abu da kika san za ta buƙata maganar suturin sawa kuma ki saya mata isassu komai da komai a haɗa a saya mata So sha Allah zan saya mata duk wani abu da ya dace. Ramadan da ke gefe ne kuma ya ce mami ni da Riyam za mu yi miki rakiya ko Riyam. Ya kare maganar yana kallon Riyam Nusra. Kai Riyam ya jinjina cikin sauri haɗe da cewa imami za mu raka ki. Ado baya Ramal za mu je ko Jifatu ko kuma Mudassir Ambrazas. Murmushi mami ta tare da cewa Shoprite ɗin dai za mu fara zuwa saboda na san akwai komai da komai idan aka zo bangaren dogayen riguna kuma sai mu je Jifatu. yanzu dai bari na je na shirya sai na zo matafi Tsohon suka amsa mata ramadan kuma juyowa ya kalli riyam nasara tare da cewa wai ni kam yaushe ka san kano haka kai ya shafa tare da cewa ni da jiha ta ƙasa ta kyan wayar shi da aka yi ne ya sa bai bata ta kan furcin riyam nasara ba yayin da ita ko mai kai tsaye bedroom ɗinta ta wuce bayan ta yi wanka ne kuma ta shirya kanta a cikin wani tsadaddan leshi tare da yafa mayafinta cikin kamala ta fito kai tsaye kuma ɗakin Jannas ɗin ta nufa. Ko da ta shiga falon yanzu ma bata iska Jannas ɗin ba shi sa kai tsaye ta wuce cikin ɗakin ta. A daidai lokacin ko Jannas ɗin zaune ta take a bakin gado, Hannun ta a riƙe da wani ɗan littafi na Turanci tana karantawa. wanda kuma yana ɗaya daga cikin 'yan abubuwan da ta taho da shi ganin mami da ta yi ne kuma ya sa ta yi saurin sunkuyar da kanta ƙasa mami ko murmushi ta yi kana cikin kulawa ta ce janna a da ramadan da riyam za mu je kasuwa sannan abban kuma za su fita yanzu saboda na ji ɗazu suna magana da baba maudo akan cewar za su je wani waje cikin girmamawa ta ce to mami sai kun dawo allah ya kiyaye hanya amin mami kana ta ɗaura da cewa yanzu ki faɗa min me da me kike so a siyo miki idan mun je kai sun ta ɗan sun sunkuyar ƙasa cikin sanyin murya haɗi da tsantsar lalabanta ga mamin ta ce mami duk abin da kika siya min yayi kai mamun ta jinjina cike da gamsuwa kuma ta ce masha Allah to bari mu je sai mun dawo ko idan zaman ɗakin ya ishe ki zaki iya fitowa falon kiki sha iska ko kallo ki na san zai ɗebe miki kewa kafin mu dawo to mami amma sai yaushe za ku dawo ne janna sun ta tambaya cikin tausasa murya murmushi mamun ta yi gini kuma ita ma cikin kulawa ta ce janna a cikin san yanayin kasuwa idan ka shige su sai abin da Allah ya yi kana lissafin za ka dawo da wurwuri kuma sai ka gaba haka abin yake ba Kai Jannat in ta jinjina inda mami ko ta ci gaba da cewa, ni kai na ban san yaushe za mu dawo ba saboda iya yanayin kowar jama'ar da muka samu, iya jimawar mu. Amma dai ina da yaƙinin ba za mu wuce azahar ba. Mami har azahar Jannat in ta tambaya fuska a karye, Imana Jannat domin ya danganta da irin abubuwan da za mu saya. Kuma kin ga yanzu ma ana neman wajen karfe 11 ba mu tafi ba. Kai Jannat in ta jinjina tare da gyara zamanta ta ce, To mami sai kun dawo Allah ya tsare. Da amin mamin ta amsa har ta jiya za ta fita ne kuma idanuwanta suka sauka akan breakfast ɗin da ta kawo wajen nat ɗin wanda ko taɓa shi ba ta yi ba. Kallon ta mami ta yi kana cikin kulawa ta ce, Jannat me yasa baki ci abincin da na kawo miki ba? Kai Jannat ɗin ta sun kuyar ƙasa kana murya a sanye ta ce, Mami ba na jin yunwa sosai ne amma zan ci zuwa anjima. A akan ban yarda da haka ba san ban lamunci zama da yunwa ba sau ko maza ki ci abinci kin ji mamin ta faɗa tana mai kamo hannunta. ta zaunar da ita akan sofa tare da matso mata kwanon abincin gabanta cikin kulawa kuma ta ce ki ci abinci kin ji kada ki zauna da yunwa domin yunwa tana illatar da lafiya ko ke din ma irin mijin naki ne ba ku damu da abinci ba sai kayan kwalama shiru jannat in ta yi kana cikin matukar kunya ta sadda kanta kasa domin a duk sanda ta ji an ce mijinta wani irin abu take ji mai nauyi ya tsaya akan kirjinta to waye mijin ya yake me halinsa Waɗannan su ne tambayoyin da take yi wa kanta tun jiya. Mami ko zuba mata abincin a cikin filet ta yi tare da cewa, Idan kina buƙatar wani abu kafin mu dawo akwai kicin a nan cikin falon mu. Taso ma mu je na nuna miki. Mamin ta faɗa tana mai kamun hannunta babu musu ko jannat in ta miƙe. Tare da bin bayan mamin suka fito har cikin babban falon. Kin ga wannan shine kicin ɗinmu, wancan ƙofar kuma a nan fat ina da na abban surayyan yake, akwai ƙofar shiga da fita ta cikin falon mu, wanda ba sai an bata nan ba. Mamun ta faɗa tana mai yi mata nuni da kicin da kuma sashen su ita da abba. Kai janna sun ta jinjina cike da gamsuwa. Can kuma ɗakunan kasa ne irin fat ɗin da ke sama ne, sai kuma sama inda a nan bedroom na Rayyan da kuma Ramadan suke, sai kuma extra part guda ɗaya da yake can ta waje, sai na su ba maudo sai wanda yake ciki. A can saman mai gidanki yake. Maman ta kare maganar tana mai yi mata nuni da saman. Jannat kuwa akan ta dan sadda a ƙasa tare kuma da soma wasa da yan yatsun hannunta. Kana cikin sanyin murya ta ce, "Mami to me za a girka yau din kafin ku dawo zan girka. Tunda dama ina zaune ne kai babu abin da nake yi." Murmushi maman ta yi tare da girgiza kanta kana cikin tsananin kulawa ta ce, "A'a ki huta kin ji Jannat ba na son ki shiga kicin daga zanzu. Idan na dawo zan girka abincin kar ki damu. Ai ba za mu wani jima sosai ba." Dan jiya kanta sai saboda zuwan su Ramadan da kuma Riyam. Kallon su ta danyi kana ta jiyo ta kalli mami a tsanake cikin yanayin da ke nuna biyayyarta ta ce, "Da gaske Allah mami zan yi girkin kin ga za ku dawo a gajiye." Riyam Nusra da yake karasowa wajen nasu ne ya saurin taɓa zancen da cewa, Please mana mami ki bar mai anta ta mana girkin yau. Na san abincin ta dole zai yi daɗi. Jin muryar Riyam nasra din ne kuma yasa na san dan dago da kanta. Ta kalle su daidai lokacin ne kuma Ramadan ya ma ya karaso wajen. Fuskar sa dauke da murmushi kuma yake kallon matar Hamman nasa. Cikin sakin fuska da kuma walwala ya ce, "Good morning my beautiful auntie. Ya kwanan bakunta?" Murmushi ta danya kana ta ɗan kalle shi tare da cewa morning. Riyam ne ya yi saurin matsowa kusa da ita tare da dan yin ƙasa da muryarsa cikin kulawa ya ce, Aha, mai anti, kin yi tunani ko? Cikin ɗan sakin fuska, ta gyaɗa mishi kai alamun ta tuno shi haɗuwarsu a airport. Cikin yanayin rawar kansa ya ce, Anti Jannat, ni suna na Riyam Nusra, TikTokers, na san kin sani ko? So mahi saurare, bari mu dakata anan nan mu na gaba za mu tashi.